Assalamu alaikum everyone. Yau ina muku barka da dawa wannan channel nawa. A yau zan nuna muku yadda za ku yi coconut flakes a sauƙaƙe da just abubuwa guda biyu. Za mu za ku fara da fasa kwakwanku don ku cire naman ciki. Idan har a lokacin za ku yi amfani da kwakwan, to za ku iya sa mai saidawan ya cire muku. But kamar ni da na siya kwakwan kamar sati ɗaya da ya wuce shi yasa na bar na siya a haka saboda na san aka cire min shil ɗin zai iya lalacewa kafin in yi amfani da shi. So haka dai za ku cire duka nama? sannan ku zo ku fere bayan. Shi wannan baya da za ku fere a ba dole ba ne amma ya fi sa coconut flakes ɗinku yayi kyau ya ƙara sa shi a ido ya zama very inviting. To haka dai za ku yi ta ferewa har sai kun gama ferewa duka. To a nan na gama ferewa, na wanke, na tsani zan fara greeting shi dai wannan greeting din ya so ya wahalar da ni ya sanda nake recording so haka nan dai na na yi pause recording ɗin na je daga gefe na yi shi da kyau yadda <laughs> zai because inda nike recording din dan karami ne so ba space sosai da zai ishe ni in yi motsi yadda ya kamata so bayan na gama grating kenan yanzu zan zuba suka na sukari cokali biyu roughly dai nayi amfani da cokali biyu. A nan na sa ɗaya da rabi sannan da na zo zan yi toasting na ƙara barbaɗa kusan rabi haka nan. So bayan kin sa sigan ki sai ki jujjuya shi ki mammotsa shi yadda komai zai juyu. Sai ki samu baking tray ɗin ki yi lining na A1 paper da zan yi lining sai ki barbaza coconut flakes ɗinki a kai. Kina barbazawa yanda zai barbazu bai hau kan juna ba sai ki ɗan barbaɗa siga kaɗan sai ki sa a oven. Na yi toasting ɗin shi for about um, minti arba'in zuwa awa ɗaya. To kun ga final sakamakon mu kenan. Ƙanshin dai ya cika gidan very very crunchy. Ga dai shi nan a ido ya yi kyau to sannan ki kasance kusa da shi kar ya je ya ƙone baki kusa. Ni yanda na yi na duba fas a minti talatin ɗin farko na duba na ɗan jujjuya sai na ƙara barin shi to bai ma kai dai awa ɗaya ba a takaice. Yanzu dai wannan shine yanda ake yin coconut flakes. Zan juye shi a wannan jar ɗin saboda iska kar ya shiga ya sa shi yayi taushi. sannan wannan homemade ɗin ya fi wanda za ki siya a shago domin irin wa'innan na sachet ba su rasa preservatives a ciki sannan kin ga wannan kin iya controlling yawan sugar da kika sa a ciki idan ma ba ki son ga baki ɗaya za ki iya ma omitting ɗin shi ba dole ba ne sai kin sa sigan to don Allah ku yi following ɗina on IG uh, ku subscribing to my youtube channel and then ku yi commenting abin da kuke so in sake muku recording thank you very much sai na mun haɗu a wani bidiyon kuma na gode